Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sai mun kama Buhari da ‘yan rufa'i, in ji ‘yan bindigan jirgin Kaduna zuwa Abuja. Za ku su iya kama su, in ji Naja'atu Muhammad. A cikin jawaban 'yan bindigan da suka kama fasinjojin jirgin kasan hanya kaduna zuwa abuja sun yi barazana ga shugaban kasa da gwamnan kaduna da sauran manyan kasa da cewa za su kamo su kai su dajin da suke wanda wannan magana ta ɗauki hankali inda ake ta tattaunawa kan batun. su ma ba su so mu kwana sati ɗaya ba kwana bakwai a biya musu bukatunsu don su sake mu amma gwamnatin najeriya ta yi biris da wannan al'amari ta nuna ba ruwanta a dalilin haka muke ƙara kira ga manyan ƙasashen duniya irin su faransa da saudiya da saudi arabia da ingila da Amerika da su taimaka da other international community su united nations su ECOWAS wasu OAU da su shigo su taimake mu don su ga an samu maslaha mun koma ga iyalanmu. da wasalatu wasalamu ala wannan shine sakamakon abin da muguwar uwa gwamnatin Najeriya ta haifar wa 'ya'yanta kuna ganewa duba da kyau wannan shine sakamako ba nufin mu gani mu aiwatar da wannan abu amma sakamakon abin da gwamnatin Najeriya take ta kafa wani kwamitin shan shayi a gida wai da niyan su tattauna don a karɓi waɗannan mutane suna nan suna shan shayin su ku sani wannan abun da kuke ba wata kwamiti da kuke kuke wani abun da kuke kokari to mun sani kokarin ku shine ku aiwatar wai ku karɓe su da ƙarfi ba bindiga shine takamanku ba mu da muke gani da jirgin ku da bindigun ku duk gaba ɗaya bai wuce gidan gizo gizo ba in ji Allah subhanahu ta'ala na Allah muke ba ma tsoron kowa na Allah muke kamar yadda muka ɗauka mu Allah alƙawari mun ba da jini za mu aiwatar da duk abin da Allah ya faɗa kuma ku sani wannan kaɗan ne daga abin da kuke gani mutukar kamar yadda muka gaya muku a baya in har ba ku gaggauta aiwatar da abin da muke faɗa ba insha Allah nan wurin zai zama kwata yanzu ma da sai mun nuna muku kafin nan ku zo ku sani wannan shine sakonmu zuwa gare ku gwamnatin najeriya ke gani wannan insha Allah sai kun ga shugabanninku sanatocinku da gwamnoninku sai sun zo a kaskance kamar yadda wanda waɗannan suke a kaskance sai kun zo gare mu a kaskance kuma waɗannan da kuke gani sai mun riki wasu bayi kamar yadda Allah ya ce mu riki bayi kuma za mu saida su a kasuwan bayi kamar yadda imamin mu ya gaya muku a baya 'yan matan Chibok muka sai da su bayi haka sai mun sai da wasu anan bayi ko ku zo ku aiwatar da abin da muke so ko kuma mu kashe na kashewa mu riƙi bayi a cikinsu wannan kuma kaɗan ne daga ciki insha Allah da Allah muka ce za mu bauta ma sai mun kawo rufai Buhari insha Allah sai mun kawo nan jeji insha Allah الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا wa wato farko dai zan yi kira ne zuwa ga wannan shegiyar gwamnati wato gwamnatin buhari kasashiyar gwamnati wanda ta sha cika baki a kan cewar tana ganin za ta gama da addinin allah wallahi ba ta isa ba buhari ka sani da kai da mataimakinka da sauran wato irin kai kai ya kai irin su faransuwa holan da sauran wato shugabannin iskanci na duniya shugabannin kasashen duniya waɗanda ku kuka rike su a matsayin shugabanni wallahi ba ku isa ba addinin Allah ya riga da ya tashi kenan wallahi ba ku isa ku gama da addinin Allah ba kuma Allah ya tayar da addininsa wai ku ku don kofar da shi wallahi ba ku isa ba saboda haka mu bayi ne na Allah kuma addinin Allah muka ce za mu yi saboda haka mu muna da tabbacin wallahi Allah zai taimake mu akan ku wallahi mu hadafin mu ku sani ba wai Najeriya bane kawai duniya muka sa a gaba kada ku ga cewa kamar wai mun yi wannan aikin kawai ya tada muku hankali wallahi daga cikin ayyukan da muka sa a gaban wannan bai kai ma komi ba saboda haka mu kuma muna dogaro ne da Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wani abun da ku kuke gani za ku tanade shi a matsayin me ne za ku yi faɗa da addinin Allah wallahi ku tanade shi mu saboda haka mun riƙe Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ne ya gaya mana ko ba haka bane akan cewar zai taimake mu saboda haka mu na Allah muke yi ko mun yarda da Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah ya ce zai yi mana ko haka saboda haka muna da tabbaci akan cewar Allah zai yi mana kuma wallahi in dai kaskanci ne wannan ƙasa musamman ta Najeriya wallahi yanzu ne ma ta fara shiga kaskanci dan saboda haka ko ba haka bane ba ku sani kamar yande wato mai bayani na farko ya muku bayani insha Allah ba wai waɗannan ne kawai muke da burin ko baka mu zo mu zaunar da su a wannan wuri ba da kai Buharin kanka da kuma waye ne shi wanda yake da suna 'yan rufa'i da ma sauran ku. da menene vice president din kansa da 'yan majalisinku da kowa naku kai har kansulolinku insha Allah sai kun zo a kaskance kun zauna kamar yadda waɗannan Allah ya kaskantar da su saboda haka wallahi ku shirya in dai faɗa da Allah ne wallahi ba ku isa ba kuma muna da tabbacin cewar wallahi ba ku isa ku faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fatan kuna fahimta saboda haka dai kamar yadda na yi muka bayani wannan shine abun da kenan zan takaita insha Allah ku shirya faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala salatu wassalamu ala rasulullah to gwamnati ka sani ni ne daga ɗaya wayanda suka fito da kuje gani nan Allah ya fito da ni da ni da wayannan bolayen Allah ya fito da ni ga nan yanzu wannan bindiga zan ƙara rike ta ƙasar nan sai mu rubuta ta gaba ɗaya insha Allah sauran mutanen gaba ɗaya in za ku zo ku bi addini ku zo ku bi amma muna nan muna kan bakan mu Addini nan sai ya sai ya yadu ko ina insha Allah ka sani sai mun kama ka da hannu mun kawo ka gegi nan mun yanka ka da ɗan rufa'i kaduna nan gaba ɗaya babu shi ku sani gani nan cikin daji na yanzu kuma ku dube da kyau ba wai ba ku sani ba kun sani kun tura duniya gaba ɗaya duk inda aka gani a nemo ni a kama ni to ni ma duk inda duk inda na ganku ni ma a nemo min ku ni ma ina so in kama ku yanzu nan gaba Najat Muhammad ta bayyana ra'ayinta inda ta bayyana za su iya yin wannan ikirari duba da yadda suke ciki duba da yadda suke cin su babu baka a ƙasar ba tare da an iya dakatar da su ba don haka ba abin mamaki bane don don haka ba abun mamaki bane don sun kai wa manyan hari eh na gani wato yana daɗa tabbatar da cewa a ƙasar nan babu hukuma idan dai har waɗannan yaran waɗannan 'yan ta'addan za su iya fidda wannan bidiyon kuma a kasa cewa a ce mana duk sojojin Najeriya, NIA ɗin Najeriya, DSS din Najeriya, duk triliyoyin da aka ce ana kashewa saboda tsaro a gwamnatin Buhari wai ba ma za su iya gane inda gudun yake ba duk abubuwan nan da suka kashe biliyoyi na daloli da aka ce an kashe na siyan abubuwan tsaro makamai na tsaro duk karya ake ba sa son tsaron nan ya ƙare sun fi so su ci gaba da wannan rashin tsaron don a ci gaba da sace kuɗi a ɗan al'umma da sunan tsaro ya za a ce gwamnati ta kasa ma tracing ta kasa gane ina ma aka yi yau wata uku da wani abu su kuma har suna ma da wato saurin idan da za su kalubalanci shugaban kasa to ai sun kalubalanci tun da suka je ma suka suka harbi convoy ɗinsa kuma hakkin nan ba zai tashi daga kan ka ba shugaba Buhari ba zai tashi ba yan arewa mun shiga uku mun shiga bala'i da ba wanda zai iya fidda mu yanzu sai Allah saboda Buhari ba shi da niyyar gyarawa kin ji barazanar da waɗannan mutane suke wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnan Kaduna Nasiru Erfa'i anya wata rana ba za su kai musu hari ba? A'a, to ai maganar ita ce ba a kai hari ma convoy din shugaban ƙasar ba. ‘Yan rufa'in bai kwashe 'ya'yansa ya bar su ya kwashe su daga Kaduna ba. Har yanzu rashin tsaron da gaske ne za su iya ɗauko shugaban ƙasar. In dai waɗannan jami'an tsaron ne waɗanda shi ya gina ya saka ya ɗora to tabbas za su iya ɗauke shi. To, da fatan Allah ya mana maganin abin da ya fi mu ya kawo ƙasar mu ɗauki, ya kuma ba mu shugabanni na garin masu tausayin mu. Amin.